وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته شابيو قوة رمضان شكرة تدبو ديدة دي حدود أربعين هجرية wanda ya dace da sha bakwai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara meladiya za mu dora kan sabon darasinmu da muka fara tattaunawa da ku mai suna gyara gidanki mai suna gyara gidanki na faɗi abubuwa guda shida a karatun da suka gabata ko a darasin da ya gabata hanyar da mace za ta bi ta kyautata gidanta ta samu rayuwa mai daɗi abu na bakwai shine tsabtace gidanki musamman ta waje tsabtace gida duk matar da take so makotanta su yabe ta su faɗi alheri a kanta sannan kuma mijinta ya ji daɗin zama da ita to ya kamata a gane ya tsaftanta tun daga ƙofar gida mu maza muna cewa ana gane matar gida mai tsafta ne daga kofar gidanta ake ganewa daga kofar gidanta duk matar da ka zo kaga kofar gidanta kaca-kaca bola to wannan ya nuna cikin gidan ma ba tsari so kuma kunyata mai gidanki ne ki rinka barin kofar gidanki da datti da ƙazanta mashigar gidanki soro zauren gidanki ko ɓangaren mai gidanki ki zama mai kula mai tsabtacewa an ruwaito mana na aisha allah ya dare ita har labule take sawa a ɗakinta na aisha ta sa labule mai kyau don annabi ya zo ya gani har ma wutar mala'ika jibrilu ya zo ya ga labulanta akwai hoto a ciki ya ce ba zai shiga ɗakin ba sai an cire wannan labulan idan matan annabi za su rinka kula da gidajensu suna ƙayata gidajensu me yasa matan mu yau suke barin gidajen cikin datti wata kuma za ta gyara dakin amma fa ƙofar gidanta akwai datti ba ke za ki fita ki share ƙofar gida ba almajiri mai aiki mai shara lalle a rinka kula da tsafta na gida wannan zai taimaka ƙwarai mai gidanki ya ji daɗin zama da ke kuma makota ma su ce kai wannan mata tana da himma karki manta ƙofar gidanki shine abu na farko da makota ko masu wucewa za su rinka gani Baki da suke shigowa gidanki daga ƙofar gidanki za su gane wannan matar tana da tsari ko ba ta da shi abu na takwas duk wani abu na dukiya da za ku yi to ya kamata a samu ittifaki da daidaituwa tsakaninki da mai gidanki abinda nake nufi kamar cafananku na wata ku yi ittifaki nawa za ku rinka kashewa duk wata kudin cefane nawa zai rinka baki kullun nawa za ki kashe in kin san da wannan ba za ki samu tashin hankali da mai gidanki ba yanzu wani kin ga kudin cefanen wata guda yake bayarwa kullun naira ɗari biyu naira ɗari biyu sau talatin dubu uku ai dubu nawa dubu shida ko dubu shida sai ya ɗauki dubu shida sai ya bayar kun yi ittifaki kin rubuta kuɗin break ɗin yara kullum ana ba su naira ɗari da hamsin sai ya haɗa miki ya baki in ɗan albashi ne kuɗin kitsanki a wata kuɗin kaza duk wani abu na dukiya da za a kashe hatta abin da za a ɗauka a ba da sadaka hatta ƙashin miya da naman miya da za ku siya ku rinka yin lissafi ki san me kike kashewa a gidanki mai gidanki ya san me kike kashewa wannan yana taimakawa ku ji an daɗe ba a samu tashin hankali tsakanin mai gida da uwar gida ko da matar gida akan abin da ya shafi me za a saya me za a kawo gida ba abu na tara duk gurin da mai gidanki yake shiga kofar da mai gidanki yake shiga kamar in babban gida ne akwai waɗanda Allah ya hore musu zaki ga akwai ɓangaren mai gidanta to da Allah ki kyautata shi wallahi mata yan zamani wayayyu da suka karanta rayuwar aure mai daɗi wallahi har fulawa suke zuwa su sassaka a hanyar da mai gidansu yake wucewa fulawa wanda Allah ya hore musu suna da gida babba mai kyau inda ta san mai gidanta yana zurubtu yana zirga-zirga don ta faranta masa saboda burin rayuwa dai daman ka faranta wa mai gidanka fulawa take zuwa ta sanya ta share hanyar da zai wuce ba fa cikin ɗaki ba fa akwai matar da take zuwa ta je ta siyo irin kayan da shi wanda ake daddasawa dinnan a cikin 'yan tukwane ta decorating kofar ɗakin mai gidanta saboda da ya zo ya rinka ganin farin ciki ki kula da wannan amma ki zo ki bar ɗakin mai gidanki ko hanyar ɗakin mai gidanki babu tsari yana rage ki yana rage kimarki sannan kuma ko baƙi kika yi za su ce wannan ba ta kula da mai gidanta ana samun matsaloli na kishiyoyi idan mace ya zamanto ba mijinta mijinta ba ita kadai bane a wajenta kamar su biyu ne ko su uku mata take wata mata take cewa akramakallahu a al'adar yadda muke a gidanmu kowace mai girki ranar girkinta ita za ta tafi da zanin gadanta ta je ta shimfiɗa wa mai gidanta ta gyara masa ɗakinsa ta fiffesa turare ta tsabtace shi a wani lokacin wani lokacin kuma zanin gadon mai gidan ne yana da nasa ki kaddara su su uku ne bayan kwana biyu wance in za ta tashi ya kamata ta tsabtace ɗakin mai gidan kafin ta tashi ta ce wallahi malam kishiya ta ko daidai da ban ɗaki na mai gidan nan ba ta gyara shi in za ta bar ɗakin nan ta ce ka zo ka tarar da filo a wargaje zanin gado a lalace ta ce sai in na karbi girki ni ne zan je in yini ina ta shara ko shara ba ta masa da robobin da aka sha ruwa da leda in ya siyo wani abun ba ta gyara ɗakin miji amma ni ne baiwa in zan karbi girki sai na gyara mata ɗakin su yi datti da ɗakin da ita da mai gidana ta tafi ta bar mun sannan ni kuma idan na gama girki na zan fita sai ya ce sai na gyara ɗakin amma ita ba ta gyarawa wannan mugunta ne na mata da rashin tarbiyya da rashin sani ya kamata wannan ina nufin matar da take bin mijinta ɗakinsa kenan idan mata biyu ne ko uku da suke bin miji to ya kamata a yi ittifaki waye za ta rinka kula da kaza waye za ta kula da kaza hakkinki ne ki wanke banɗaki a wannan kwanaki biyu da kike yi ki ne ki gyara gadon mai gidanki ki ne ki decorating falonsa ki sa mai turare ki tsaftace abokiyarki in ta karbi girki ta zo ta tarar da ɗakin miji a tsabtace ke ma in za ki fita ki tsaftace abokiyarki in ta dawo ta tarar da shi a tsaftace amma mugunta da wasu suke da shi an ba da labari akwai matan da sun fi ƙarfin mazajensu ba su isa su musu magana akan irin wannan ba wanda wannan ba daidai bane cutarwa ne ta ce to malam ni abin da nake yi tunda naga abun haka ne kawai shikenan in zan tafi kullum sai in tafi da zanin gadona daga daki na don ranar girki na ina zuwa sai in bare wancan na mai gidan jefar da shi a gefe in shimfiɗa nawa idan na zo tafiya sai in nade nawa in tafi da shi in je in wanke shi kafin girki na ya dawo in tafi da kwalbar turare na da abin fesawa na na ɗaki ranar girki na in faffesa in yi komai in na gama in tattare kayana in tafi da shi amma abun bakin ciki akwai lokacin da za ta zo ta tarar da fuloshin na banɗaki ba a yi ba kishiyarta ta tafi ta bar mata kaya ku gyara akwai matsaloli da yawa a cikin harkar zaman gida kuma rashin zuwa makaranta da rashin tuntuɓan ƙwararrun mata gogaggu wanda suka san yaya ake zaman aure shi yake jefa ku halin da kuke ciki yarinya ce an kashe mata kuɗi 'yar budurwa ana ganin akwai wadata an kashe mata kuɗi an kai ta gidan miji an sai mata kujeru an sai mata firiji an sai mata kaza an sai mata kaza amma kuma ba a koya mata ya ake zama da miji ba kun kashe mata kuɗi a banza ba ta san ya za ta riƙe miji ba in an je falonta kan abin sha'awa idan an je ɗakinta abin sha'awa in an je kicin ɗinta abin sha'awa an kashe mata kuɗi amma ba a koya mata yaya ake zaman aure ba nan yi magana ku ce kunya kuke ji amma ba ku ji kunya kashe mata kuɗi ba duk uwar ta kashe wa yarta kuɗi ba ta yi mata tarbiyyar ya ake rike miji ba za ki asarar kuɗinki don wannan gadan da wannan kujerun da wannan firij ɗin da kayan kicin ɗin bai da wani amfani matukar yarki ba ta zama mai tarbiyya ta iya rike bakinta ta iya rike mijinta ba abu na goma yar uwata kada ki sakaci da kula da kanki wajen sanya suturu na zaman gida da suturun kwanciya bacci wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske ya kamata ku sani akwai suturar da ake sawa in za a je unguwa za ki saka hijabi ki lullube jikinki wannan in za ki fita unguwa wannan na magana ga matar da take tana da yanci a gidanta daga ita sai mijinta ba gidan gayya ba gidan gayya kuna da yawa akwai matar yayanki akwai matar babanki akwai matar babbanki wannan kuma sai dai a bari sai in an shiga cikin ɗaki akwai kayan da ake sawa na zaman gida karki yadda ki sabarwa kanki kullum kina liƙe da atamfa a jikinki atamfa a gida atamfa a waje a tamfa a kicin a tamfa a ko'ina ga mata masu tsoron Allah Allah ƙara musu taƙawa da tsoron Allah kullum tana na nike da hijabi har a cikin ɗakinta hijabi an ce ki hijabi ne in za ki fita gida za ki je asibiti za ki je unguwa amma lokacin da kike cikin gida daga ki sai mijinki me ya kai ki na ɗaukan hijabi ki nanaka? sarkin tsoron Allah Allah ƙara kaɗawa akwai matan da suna cutar da mazajensu ta wannan ki saka kayanki ki samu yanci gidan mijinki ne in za ki fita ne ko wani zai shigo gida ki ɗauki hijabi kisa haka ake yi me yasa na gaya muku wannan wannan din shine shari'a shine daidai saboda ki ɗauke wa mijinki kewa kai ya fita waje yana sha'awar wasu mata amma ya auro ki ya zo ya ajiye a gida kamar biredi a leda kullum kina sinkime kina rufe kina lullube haba hajiya haba wance kuma ba kya so a ce mijinki yana kallon wasu mata ko yana zo yana baki labarin wasu mata yana son su kowace mata ta tsaya ta kyautata jikinta ta mutunta jikinta ta iya kwalliya ta iya ado akwai kayan zaman gida ƙananan kaya da mata suke sawa ko kuma kaya normal masu sauƙi ko doguwar riga ne za a ganta mai mara nauyi shafal-shafal haka sai ki rinka sawa Allahumma illa lokacin da girma ya zo miki watakila akwai manyan 'ya'ya to wannan kuma sai a san dabarun da za a yi shi ma dai lokacin da ake tare da mai gida kada a shiga hakkinsa ku tsare mutuncin mazajenku kada su fita waje suna kallon wasu mata duk matar da za ta tsaya ta yi kwalliya ta yi ado ta gyara jikinta mijinta ya ganta ya ji daɗi ta yaye masa musifar ya fita waje yana kallon wasu mata amma ba kya yi wata ma sati uku za ta yi tana rataye hijabin nan ya yi baƙi ya yi dotti har ya fara yin sifirin ba a goge shi Ka ga hijabin mace a nan nannaɗe kamar an kwato shi daga bakin kura ba ta tsaftace shi ba ta gyara shi in kin ga ta saka turare to za ta je unguwa ne amma ba ta san wai za ta zauna kusa da mijinta ta shiga ɗakinta ta feffesa turare ta rinka yin ƙanshi mai gidanta ya ji daɗi ba Mata ba haushe mata ba ne sai dai Allah ya sauwaƙe kurin wanda wannan yana muku illa kuma ina faɗin wannan magana haddatawa tsofaffi wallahi ina tunawa shekarun baya akwai wata dattijuwa wata mata ce tsohuwa ce mijinta ma tsoho ne wallahi ina tunawa muna yara sai in ga ta yi kwalliya ta sa ta yi kunshi ta gyara jikinta mace ce mai tsafta amma fa mai gidan nan nata tsoho ne yana son ta iya so kuma wallahi idan ta tashi masa abinci ke kya ce yarinya ce karama budurwa ta mai abinci na'am miyar ta akwai daddawa wadatacciyar daddawa kam kin san ba raba miyar tsohuwa da daddawa amma fa mai gidan nan in ya ci abincin nan wallahi sai yi santi Ba ta yadda cewa wai ita tsohuwa ce ta zo ta kashe jikinta ta zo ta zauna ba ta taimaka mijinta ba ta gyara jikinta ba so wannan karatun da nake har tsofaffin da ku nake kuma yawwa shi ma miji tsoho yana so a kula da shi baba kaka a gyara jiki a kyautata kada tsohuwa ta zo ta zauna kullum tana cikin tsummo kara da datti ba ta gyara jikinta to ko ba ta da miji ma ai yana da bukatar ta tsaftace jikinta su kuna da wannan matsala wato matsalar rashin mai da hankali akan almalabisun nisa'iyya albaitiyya ko almanziliyya akwai kaya na musamman da ake zama da su a gida ki rinka samun kala-kala yan kaya masu sauƙi ba masu nauyi ba ba masu tsawo masu lullube jiki gaba ɗaya ba a tunda a cikin gida kike ke da mai gidanki ne yan ƙananan yaran ko ai kina da yanci ai ki tambayi ƙawayenki ina ake samun kayan zaman gida da kayan kwanciya bacci yanzu mace za ta zo ta kwanta bacci ta nanaka hijabi ta rufu da hijabi a wuyanta saboda tsabar takawa da tsoron Allah ku gyara akwai kayayyaki na mata a shaguna da ake sai da kayan mata ki nemi izinin mijinki ya rinka ɗaukan ki ya kai ki je ki darje ki zaɓa wani lokacin da ke da shi sai ya zaba miki wanda ya fi so wani lokacin da abokananki mata ko irin kayan mata da suke sayarwa din nan ki je ki zaɓi mai kyau da zarar kin ɗan samu kuɗi na kashewa je ki ƙara yawan kayanki na zaman gida yau ki sa masa ja gobe ki sa masa wani kore da bulu jibi ki sa masa ɗan baki-baki da fari-fari gata ki sa masa wani, wani maru kala citta ki sa masa kofi kala masoro ki sa masa purple kala mana mai gidan ke rinka ganin canji dan adam yana so ya rinka ganin canji ba kullum abu ɗaya ba akwai matar da in tana na riga guda ɗaya kullum ko wani hijabi guda ɗaya kullum shine yake rataye a wuyanta wallahi sai ya gaji da ganin ki. ina gaya miki wannan magana ne don shi ido yana so ya rinka ganin canji in dai kina so mijin ke mai da hankali a kanki to ki rinka caccanjawa cikin kuɗin da ke samu ki mai da hankali akan abin da ya shafi sutura na zaman gida idan Allah ya sa kuɗinki ya ƙare ki neme ya taimaka miki abu na goma sha ɗaya turare ba a raba mace da turare kada ki yadda turare ya kare miki a durowarki duk wannan yana cikin hanyar gyara gida turare kala kala kuma ba iri ɗaya ba akwai na fesawa insha za a akwai matar da ta taho da makullin ɗakin mai gidanta asabe daga jawar musa ta fita waje mai gidanta zai karɓin kulli asabe daga jawar musa kar ku yi wasa da turare turare yana da muhimmanci a rayuwar mace turaren nan kuma kala-kala da na shafawa da na fesawa da wanda ake kunnawa mai hayaƙi, akwai turaren da ake sawa kayan sakawa akwai turaren da ake fesa shi a jiki wannan na fesawa a jiki ne a fatar jiki ake fesa shi akwai wanda ake shafawa a kai gashin kan ke rinka ƙanshi duk ki ƙoƙari in dai da wadata da rufin asiri ki mallake su kuma duk talaucinki kar ki yi sakaci da turare akwai na itace wanda ake sa ƴaƴan eh, wato itace ne sassaken itace ana kunnawa yana ɗan shi turaren wuta shi sa yanzu a zamani ma za ku ga an aurar da mace kabad guda ake mata na turaren wuta saboda namiji sai da turare in ba turare fa akwai matsala hajiya za ki wulaƙanta za ki tozarta kuma ku mata kuna da larurori kun sani ba zai yi ku rayu ba turare ba ke ne jego yaro ya miki tumbudi yaro ya miki kashi in Allah ya jarabe ki da yaro mai shegen gudawa a rana sai miki guda uku hudu gaba ɗaya rayuwarki ta ƙare akan wanke kashi dole ne a kicin a toilet ɗinki ki samu omo mai kyau sabulu mai kyau abin ƙanshi mai kyau wannan hannun da ke ta nanaka kina wanke yaro kashi da yawan tara kashin a gida famfas famfas wallahi larurori ne da zai sa gidajen ku su rinka wari ke kanki haihuwa yau gobe haihuwa jego duk matar da take jego ba ta da turare wallahi ɗakin ta ma ba zai shigo ba ku kun sani kun fini sanin wannan karatun da mun sani muna yara akwai warin ɗakin jego amma iyayenmu kakanninmu mata sai suke ninki mai mace mai jego da kullun ɗakinta za ki rinka jin turare saboda a kore wannan warin jegon ai ba wani abu ne ba wannan jinin da aka yi ta zubarwa da fitsarin da yaro yake kullun a gado da bayan gidan da yaro yake da tumbudin da yaro yake in ya kai lokacin tumbudi waɗannan abubuwan suke a accumulating suke haɗuwa sai ki ji mace tana wani bashi tana fitar da wani sansani marar daɗi karki yadda karki wasa da turare wallahi ya kamata gidanki ma duk ranar da mai gidanki shine yake da girki kafin ya zo in kin san karfe nawa yake dawowa kin shirya turarenki na wuta mai kanshi na hayaki ki bunka ɗakin yana zuwa sai dai ya ji kamar ɗakin amarya ya shiga a wance ya aka ce wallahi kuwa ki ɓoye turaren kada ma ya gano gaushin mutan kawai ki samu gindin wata kujera kawai sai dai rinka jin ɗakin yana tashi da ƙanshi kawai kin gama burge shi akwai na lantarki bai da tsada abun sanya turaren wuta na lantarki yan itatuwa ƙwaya biyu in kin ɗora masa za ki ji ɗakin yana ƙanshi karki wasa da turare hijabinki fesa masa sallaya da mai gidanki yake zama ya sallah fesa mai turare in ya sujada ya ji ƙanshi mayafinsa rinka yayyafa masa irin turaren nan mai kanshi akwai turare mai kanshi da ake yayyafa wa zanin gado ake yayyafa wa filo ake yayyafa wa mayafi ake yayyafa wa rigar bacci yayyafa masa koyaushe in ya zo ɗakin ki ya rinka jin kanshi wallahi ɗauki zai rinka yi Allah ya kawo ranar girkin ki ya je amma in kika cike shi da wari to wallahi da ya zo ranar girkin ki zai ce to yau da za mu je mu shiga bola sai abin da Allah ya yi eh? saboda za a yi masa azaba ku yi haƙuri ku kun fi ni sani da yawa daga cikin mata suna da ƙazanta wallahi kuma ni ina gani yana daga cikin amana mu gaya muku gaskiya a taimake ku amfani da turare har a kicin fa akwai abin da ake sawa ko ba ka bane a kicin akwai abin da ake sawa don saboda kin ajiye daddawa kin ajiye barkwano kin ajiye kaza kin ajiye kaza wannan in ya haɗu da yawa sai gidi kitchen ɗinki yana tashi to akwai abu na zamani turarruka da ake sawa wannan na kicin ne akwai turaren banɗaki wanda ajiye shi ake yi a banɗakin da na ruwa wanda ake fesawa da wanda ake sa shi a ƙarƙashin toilet ana ajiye shi da kafir ai an san kafir ko kafir yana da amfani wajen kashe cututtuka kafir yana da amfani wajen kawo ƙanshi kafir yana da amfani wajen koran kwari kuma kafir bai da tsada na naira ɗari da hamsin leda ɗaya wallahi sai ki wata kina amfani da shi kuma ni na iyayenmu da kakanninmu da da babu wadata wallahi da kafir ake amfani kafir ana iya sashi a cikin durowar kaya ki ji kanshi kafir ana sashi a ƙarƙashin filo kafir ana sashi a ƙarƙashin gado kafir ana sashi a toilet ki zuzzuba shi a ƙasa musamman waɗanda suke da toilet na zamani mai kyau mai tayil sai a zuzzuba shi za ki ji yana ƙanshi ko wankin banɗaki kika zo kina wankewa da shi za ki da banɗakin yana abin nan ga haifo ɗin nan masha Allah na zamani yana taimakawa wajen kashe ƙwayoyin cuta da kuma sa banɗaki ya kyalli ya tsafta ni dai ina baki shawara lallai ki birge mijinki da bashi turare mai kanshi da zai ƙayatar da shi husnul ra'iha ra'ihatul manzil dan ki samu husnul istiqbalil qadimi wanda zai shigo miki gidanki zaki karbe shi da kyakkyawan karba mijinki in ya shigo gidanki zaki karbe shi da kyakkyawan karba bako in ya zo gidanku zaki karbe shi da kyakkyawan karba duk lokacin da mutum ya zo yana bude falon matarsa sai ya ji gum kamar an daure daddawa a karkashin kujera to wallahi ba zai ji daɗi ba gaskiya ne nake gaya muku mu maza muna da tsurfa da yawa muna son mu ji tsafta ba ma son mu ga kazanta abu na sha biyu ɗakin kwanan mijinki karki wasa da shi ɗakin kwanan mijinki kamar watakila akwai matan da suke haɗa ɗaki ɗaya a ɗakinta mai gidanta yake zuwa kwana yana bin ɗaki ne to kada ki wasa da ɗakin mijinki akwai ciki akwai falo ko yara ba a barin suna shiga ɗakin kwanan miji don kar su je su yi ɓarda. ki decorating ɗin ɗakin mijinki fulawowi ne zannuwan gado kala kala yau ki sa wannan ki sa wannan da daddare gobe da safe in yazo zai kwanta bacci yaga an canja wani in kwana biyu zai duk kwanciyar da zai ko bai yi datti ba a canja mai wani filanki mai kyau kina sa masa riga mai kyau da irin 'yan fulawowin nan da ake sawa a gefen ɗaki da ɗan decorating da ake yi na ɗaukan hankalin miji kada ki yi wasa da shi zai taimake ki ƙwarai da gaske za ki daɗe a gidan mijinki mai gidanki bai da damuwa da ke wannan yana da muhimmanci kuma akwai wasu fulawoyin da ba su da tsada yanzu ta fulawar ma naira hamsin ce wata naira ɗari ne wata ɗari biyar ne hatta irin abubuwa masu ɗan ƙyalƙyali ɗin nan da za a ɗan rataya a can gefen fenti ma za ki yi wa ɗakin mijinki wallahi fenti ki samu mai fenti ku yi magana ki nemi izinin mijinki ko bai yi ba iya ɗakin ki duka duka nawa zaki kashe in kina da ɗan abin da zaki a sa miki fenti na zamani mai kyalkyali mai ɗaukar hankali mai gidanki in ya zo ɗakin ki ji yake kamar wani hotel ne babba mai kyau ban ɗakin ki ba matsala gadon ki ba ki da matsala to wannan zai taimaka miki kwarai da gaske ina baki shawara wani abu ne mai muhimmanci gurfa jazzaba ɗaki mai ɗaukan hankali mai gidanki yana dawowa akwai shimfiɗar da aka yi masa mai laushi da zai zauna yana dawowa an shimfida masa kafet a ce ga wurin da zaka zauna ga ɗan filo an sa inda zai jingina ga ruwan sha a gefe ga abincin nan an shirya masa yana zuwa kin zo kin zauna a gabansa me zan fara kawo maka ruwa zaka sha a a lemo zaka sha a abinci za a kawo ma wallahi din namijin da kike masa wannan insha Allah sai kin mallake shi kuma ko shedani ne ya san cewa matarsa tana taimaka masa amma mutum ya dawo gidansa ya rasa ina ma zai zauna ina zai zauna ma ya rasa ga ga ga, ga taburma can je ka dauka ka kashin fada wallahi aiki ya mun yawa ban gyara ba wallahi sawai me kike yi ina abinci na da Allah ka jira dan ba ni minti 25 subhanallah ya dawo da zai ci abinci minti 25 me kike yi mun kina da wani abin da zaki sama da kiwo min gidanki abinci akan lokaci wannan shine zai tabbatar miki da albaqa wanzuwa da dawama a gidan mai gidanki ba tare da ya sallame ki ba barin gaya miki ko akwai matar da wallahi ko tafiya ta yi wallahi mai gidanta sai ya yi wani zazzabi zazzabi saboda ya rasa kulawa yanzu jiyan nan wani bawan Allah ya bugo mun waya shi ba ma daɗi yake ji da matar ba amma wallahi ya ce malam da azumin nan malam na yi tafiya na dawo matar nan sai na tarar ta yi yaji ta tafi na ce tab amma fita maka azaba yanzu da azumin nan a ce baka da mata ai za ka wahala ya ce ai malam azaba kam sai abin da Allah ya yi ka zo kai ta zagaye a gidan nan abinci ma sai ka je ka nemo a wani wuri namiji da iyalinsa a azumi ba ta tare da shi ai ta gama da shi ai ai ta kassara shi wa zai yanka maka lemo wa zai kawo maka ruwan zafi wa zai kawo maka na sanyi wa zai zuba maka abinci wa zai sa maka kosai wa zai tattare maka kwanuka wa zai kawo ruwan wanke hannu wa zai kawo maka kaza wa zai tashe maka abincin sahur duk namiji tashi yana zirga-zirga a kicin shi zai wannan ai an wahal da shi ashe in kun kyautata ku din alheri ne ya ku iyaye na mata wallahi idan babu ku a gida gigita ake yi wani bawan Allah matarsa babanta ne ya mutu ta tafi dangi suka ce sai ta zauna an yi sadakar uku yace ce malam ta tafi ta tattara ta bar min yaya ya ce tab ai wallahi malam mutuwa aka yi amma buga mata waya na ce wallahi ki dawo ta ce ka yi haƙuri dangi sun ce a tsaya sai an yi sadakar uku ya ce wallahi malam a kwanakin nan guda uku na galabaita wancan yaro ya daki wannan in bi shi da duka ya gudu wancan yaron ya zo ya maka kashi ka rasa yadda za ka yi da shi wannan ya maka fitsarin kwance a barka da tattare shimfiɗa ga su yaran nata yan matan bata koya musu shiga kicin ta yi musu abinci ba yace wahala na kasa fita in tafi in bar su su yi ta faɗa in zauna na zama mai gadi yace ni gaskiya ba zan iya ba na gaji ya za a yi ce sai kai haƙuri ka mai mata ɗaya dama da guda biyu ne ai ka huta ne amfanin mata guda biyu to amma ita ɗaya ne rak wahadaha la sharika laha ita kadai take ba ta da abokiyar tarayya ya wahala ashe ya kuma ta zaman ku a gida alheri ne musamman in kun kyautata na maimaita wannan magana abu na goma sha uku tsari duk mace mai tsari a gidanta to tana samun zaman lafiya kuma gidanta yana gyaruwa tsara gida ki sani shi mai gida fa a waje yake kula da tsarin gida wannan yana hannunki a ina ya kamata a sa kujerun falo a ina ya kamata a sa talabishin a ina ya kamata a ta gado a ina ya kamata a ajiye akwatin kaya a ina ya kamata a ajiye kayan kicin a ina ya kamata a ajiye bokiti a ina ya kamata a rinka ajiye takalma a ina ya kamata a rinka rataye kaya a ina ya kamata wannan duk aikin ki ne ba aikin mai gida ba so ana so mutum mace ta zama tana da tsari kuma idan Allah ya hore miki kina da 'ya'ya barin baki sirrin zama da 'ya'ya a ci su. ‘ya'yanki daga mazan har matan wanda suka fara wayo inda yaro ya fara iya shara to raba musu aikin gida karki yadda ki zo ki turke ‘ya'ya sai dai ki ciyar da su su kuma ba sa taimakon ki musamman wacce take ita kaɗai ne a gidanta ko ba ta da mai aiki ga 'ya'yan aiki nan Allah ya baki 'ya'yan da kika haifa raba musu aiki ake yi ke da ke da wance ku je ku yi wanke-wanken abincin safe kayan breakfast da aka ci ku je ku wanke kafin ku tafi makarantar boko in suna da lokaci ke da ke da wance ku za ku rinka wanke toilet din gidan nan kai da kai da kaninka ku je ku rinka share min kofar gida da zauren kofar gida da soro kai kai za ka je ka jika mofa kai kuma mofin za ka rinka yi idan kuna da tile a ɗakin ku wani kuma an sa shi mofin wani kuma an sa shi ciran yana duk kin raba wa 'ya'yanki aiki to wallahi mai gidanki ba zai taɓa zuwa gidanki ya zo ya ga datti ba kuma zai ɗauka ke kike yi sai ki bari sai ya tafi ki jibge su da aiki ‘ya'yanki ne ai ya halatta yi in ya dawo sai ga an gyara kar karki yadda mai gidanki ya daga kai haka ya hango yana a ɗakinsa ko kicin ɗinki aje a ga yana sun lullube wasu kwanuka da ba amfani da su raba musu aiki amma 'ya'yan zamani yau mun tarbiyyantar da su sai ki ga uwa ta tirke yarinya budurwa wallahi ba ta amfanuwa da ita asara goma da ɗari kina nan kin ajiye ta bayan shekara sha takwas sha bakwai za ta ga wani tana so sai ta je ta aure shi ta je ta ta masa bauta ke bata miki ba bata iya wankin ban daki ba bata iya share miki falo ba bata iya goge miki kujeru ba bata iya zuwa ta dora miki miya ba bata iya zuwa ta wanke shinkafa ba bata iya zuwa yarki ce fa budurwa bata iya tsince wake ba bata iya gyara kaza ba bata iya surfe ba bata iya nika ba bata iya jajjaga kayan miya ba bata iya dora abinci ba bata iya komai ba kin tura ta taje ta yi makarantar boko an kashe mata kudi an kai ta gidan wani namiji tunda ba ta yi miki ba ta je ta yi wani ai da yaran ku yan mata suna tashi ku koya musu ayyuka kuma wannan ne yarinya za ta je gidan mijinta mijin ya ga ta iya komai saboda uwarta ta mata tarbiyya amma yan matan yanzu sai dai ka gansu sai kyalkyali kyalkyal kyalkyal kyalkyal ga shegiyar kwalliya har ta haram ma duk ana yi amma wallahi in ta je rike tsintsiya ta shara bata iya ba tsintsiyar shara da za ta sunkuya ta share falanta wallahi bata iya ba banɗaki ta iya wankewa ba haka za ta zo ta ta wahala mai gidanta ya zama yana jin haushinta saboda ba ta iya abubuwan gida ba komai ne wani zai zo yi miki ta iya dafa abinci ba saboda uwarta ba ta kai ta kicin ba uwar kirki ita ce tana zaune tana supervision tana sa ido akan 'ya'yanta ke je ki daka daddawa ke je ki yanka tattasai tumatir ke in kin je kin dora sai kin fara sa mai sai ki sa albasa sai ki kawo kayan miya sai ki zuba ba haka ake ba in te kuskure ce ke haka zaki je gidan mijin naki kina yi ki fara nuna mata gashi za ta je gidan mijinta wata ran fata yi tuwo yaran zamanin nan ba su iya tukawa ba tuwo wani ya ce yau, ai malam yaran yanzu ba sa cin tuwo wai don Allah ya jarabe ki da miji mai son tuwo fa ya zaki don Allah ku gyara ya ku iyaye na mata tsari a gida wurin ajiye takalma daban wurin rataye riguna daban in an ci abinci ga inda za a ajiye kwano daban kicin ɗinki da tsafta kar a zo a tarar da kayan wanki a cikin kicin akwai matan da suke haɗa kayan wanki tsummo karan wanki a kicin suke tarawa don Allah ayi haƙuri akwai masu wanke-wanke a toilet kwanuka ne na abinci wallahi sai ta shiga toilet tana wanke-wanke ka je toilet ka tarar da burbudin shinkafa da taliya da guntun tattasai da tumatur da waɗanda suke zuwa suna wanke shinkafa a toilet a ɗauki saboda wai toilet akwai famfo saboda akwai hanyar wucewar ruwa ko kuma yana kusa da kicin ko ka zo ka tarar da kwanukan abinci a falo an ajiye kwanon da aka ci na abinci a falo inda ake zama a kujeru da waɗanda suke ajiye man gyaɗa a ƙarƙashin gado man gyaɗa ta sa shi a ƙarƙashin gado ta ajiye da maginta da gishirinta da daddawa duwa karkashin gado me alakar man gida da magi da gishiri a karkashin gado me alaka wannan ba daidai bane nan gaba in ba a miki wa'azi ba ma zuwa zaki je ki debi maginki da kafi zabuwa ma kina ajiyewa a toilet in ba sa'a ba wannan ba daidai bane to ana son mace ta zama to tana da fannu tartib ake cewa ta zama expert ta kware ta goge akan tsari idan ka je gidanta ko ba kuɗi ba ne da su za ka ce kai matan nan tana da tsari to irin wannan matar muke so mai kula da gidanta abin na sha hudu na ɗan fara yin magana a kansa duk inda mai gidanki zai zauna ya zama kina kula da shi ki rinka yau mai gidanki shimfiɗa mai kyau da zai samu hutu yanzu akwai mai gida yana zuwa zauna a falo a kula da inda yake zama din a gyara masa idan akan kafet ko sallah yake zama kafin ya zo an shimfida an gyara in wurin kwanciyarsa ne a kyautata masa wajen kwanciyarsa ki daina barin mai gidan ki shi zai zo ya gado ko ya zo zai kwanta ana neman filo ba a same shi ba ina filo na wallahi ni ma ni ban san kai waye ya ɗauki filon babanku don Allah ku dawo masa da shi babanku ya dawo zai kwanta ka ji wai filan ɗakin ubansu suke ɗauka ana neman filon ma ba a same shi ba ko ya zo zai shiga banɗaki ya tarar da an ɗauke warin silifas ɗinsa guda ɗaya ina takalmi na ne zan shiga banɗaki ba ki da tsari ba kya ba mai gidanki hutu wannan kuskure ne ya ku iyaye na mata abu na sha biyar yana daga cikin tsari ɗin rarraba ayyuka na gida kowane gida ko tsarin gida yanzu misali akwai inda kike kai wa mai gidan ke ci abinci me yasa turawa suke yin wani abu wai dining table duk abinci na gida a nan dining ake ci kenan bai kamata a ga mai gida yana cin abinci a cikin ɗakinsa da yake kwanciya ba sai dai in shi ya so haka ya zaɓi haka kenan ya kamata akwai wani wuri na cin abinci da ya saba kamar yadda bai zai zo ya miki wanka a falo ba ko to bai kamata kuma a ga yana cin abinci a wurin da ba shi aka na dabba. kin ga wurin cin abincin nan ana ƙayata shi kansa wannan ina magana ga waɗanda Allah ya sa suke da gida na wadata wanda suke birane Allah ya musu wadata na samu rufin asiri Allah ya kai ki babban gida gida mai dan maiko to ki tsara gidanki wanda kuma gida ne irin namu na talakawa gidan ƙasa gidan dan bulan minci a lallaba komai a daki da yake ta wannan kuma kya san dai dabarun da zaki je ki karar rauta ni dai na faɗa akwai wani gida da naje mai gidan ya gayyace zan ci abinci matar ta burge ni wallahi ta burge ni kwarai da gaske mun zo mun zauna a falo mun yi magana mun gaggaisa za a ci abinci ni kan ba sai na sai na sauka daga kan kujera ba na zauna a ƙasa sai aka ce a ai ba nan za a ci abinci ba malam ni na ɗauka zan ga an kawo mana kwanuka a ture ɗan santa tebul ɗin mu zauna mu gyare shi a wurin mu tafi sai aka ce ba nan bane aka ɗauke mu sai gashi an shigar da mu wani ɗaki wato subhanallah ɗakin nan sai kice kicin ne amma ba kicin bane wato durowa ce aka yi ta da kwanuka na cin tuwo daban da plate na zuba miya daban gurin cokala daban ga wani hankici da tishu da wani tsumma ga gefe nan ga wurin wanke hannu ta baya da omo da irin washing hand base din nan ga ainihin dining table da za a ci abinci an shimfiɗa wata leda a kai ga kwanukan abinci ga cokali ga abin shan ruwa ga abin shan lemo na'am akwai wadata gaskiya komai kike so a wannan wurin durowa ce mai zaman kanta yadda kisan durowar kaya kuma mai gilas kawai sai dai a buɗe a ɗauka ni kam da muka gama ci abinci ba sai na fara haɗa kwano ba sai aka ce a ah, malam ka bashi a gurin za a zo a ɗauka <laughs> a yi yi matan nan ni ta burge ni sai gashi masha Allah mai gidan shi kansa yin lokacin da ya kawo muna cin abinci shi kansa ya san ya burge mu ai daga nan duk ranar da na zo garin nan sai na ce to a gaya wa uwar gida ta yi mana abinci da Allah gashi ta iya abinci matan nan kai na ce mata masha Allah Allah ya taimake ta amma fa karki ga yanda mijin ne yake son ta bini bini sai kirya ce maman wane a mutunce za ta zo tana takama tana amsa babu wani abin da muka nema a wurin da muka rasa amfanin kuɗi kenan an same su a ci a more muka gama cin abincin nan muka wanke mu aka kawo mana turare muka fefesa a hannunmu tas in gaya miki ba gidan da zaka je a haɗa ka da miyar kuka sai ta kusa hallaka ka ba <laughs> Allah ya bada haƙuri ni din nan ina son miyar kuka da kuke gani na kar ku ce na zagi miyar kuka yawwa amma dai a kyautata a gyara yana da kyau don Allah iyayena mata kowa iya daidai gidan da Allah ya bata ta yi ƙoƙari ta kyautata shi kenan kin ga nan kowane wuri akwai inda ake wurin da ake wanki daban wurin wankin kaya daban wurin wankin abinci daban wurin wanke-wanke daban decorating wuri yana da amfani abu na goma sha shida kowace mata in tana son gidan ce gyaru to lalle ya kamata ki san mijinki wani irin mutum ne wato wannan shine ake ce da shi tasnifu zauj ki karanta mai gidanki karatu na tanisu wannan mutumin na lura mutum ne mai yawan fushi to yaya zan yi in zauna da shi mai gidana mutum ne wanda yake yakan daɗe bai yi fushi ba amma in ya yi fushi kafin a dawo da shi ana shan wahala to ya zan yi da shi mai gidana mutum ne mai haƙuri duk abin da za ka masa bai zai magana ba to ya ya kamata zan zauna in cuce shi ne ko kuma tunda yana da haƙuri ko kuma yaya zan zauna da shi dole sai kin koyi wannan mai gidana mutum ne mai ɗaukan ziga yanzu yanzu abokanansa za su je su ziga shi ya zo ta zagina kin san akwai mazajensa wallahi abokinsa zai ziga shi ya zo miki kata kata mai gidana baya zuwa ya yi magana gidansa da iyalinsa a wajen abokanansa mai gidana mahaifiyarsa tana ziga shi tana da zazzafin kishi kuma tana ziga shi akan matansa yaya zan yi inji ya dauke ko to aje mai magana akwai mai gidana yana ɗaukan zigar iyayensa kuma ga yanda iyayen suke mai gidana ƙannansa mata za su iya haɗa shi faɗa da ni mai gidana matar abokinsa ne take juya ni take juya shi mai gidana ba ya son a rinka damunsa in ya dawo gida mai gidana mutum ne da in ya zo yana son ya gama matarsa a kusa da shi ba kullum ana kiranki ba mai gidana mutum ne da shi kuma in ya dawo gida bai so ya gama ce a kusa da shi sai in ya buƙace ta mai gidana mutum ne da yake son a kawo masa yaransa suna wasa da shi kullum in ya dawo mai gidana mutum ne da bai damu da yara ba baya son yara in an kawo mai yara faɗa yake yi kowane mai gida za ki iya karanta shi ki gane yaya halinsa da ɗabi'arsa kenan in kin gane yadda yake to shine za ki iya zama da shi wai an ce wai sanin mutum shan maganin zama da shi yanzu wanda Allah ya hada ta da miji mafadaci to dole ita kuma ta zama mai sanyi wallah duk tattasan da zai watsa miki da cittar da zai zuba miki sai ki haƙuri in yayi fadan yayi fadan ki ce Allah baka haƙuri malamai Allah ya musu rahama sun kassama namiji ko sun kassama sun rarraba wato yanda za ka cakuɗa da mutane ya za ka iya fahimtar mutum kamar misalin miji aka ce akwai mutumin da yake basri ne mai gidanki basri ne me basri shi kullum ya fi tasirantuwa da abin da ya gani da idansa sama da abin da aka gaya masa ko kuma abin da ya ji labari abin da nake nufi a nan gudun. in kin ga yayi fada to abin da ya gani da idansa ne to sai ki yi kokari ki kare kar ki rinka yin abin da zai gani yayi fada ba shikenan ba shi dan a faɗi magana a gefe ko an ce kaza shi bai damu ba amma in fa ya gani da idansa to za ki shiga tashin hankali to sai ki gane shi shi yasa za ga mutumin da ake ce da shi basari za ga ko magana ke zai ce ka gani kin gani ko ka gani kin gani ko kin gani abin da nake kin gani ko mana yana yawan faɗa akan wani abin da ya gani kin aikata na laifi a ido amma in baya nan in bai ga abu ba to kina samun sauƙi? ki fahimci in mijinki haka yake duk abin da zaki na rashin kyautawa a gaban sa ya gani karki akwai sam'i shi kuma dan ya ga abu bai damu ba sai dai abin da ya ji in ya ji abu da ya jiyo kis kis kis kis din magana ko aka ce kin faɗa ko aka ce kishe ki ta faɗa ko yara ya ji suna faɗa suna zance suna tattaunawa to zaki shiga tashi hankali akwai akwai hissi hissi wato shi kuma yana aiki ne da abin da ya taba ko abin da ya gani ko abin da ya ɗanɗana ko abin da ya sansana shi kuma wari ne baya son a gidansa yana zuwa ɗakin ki da ya ji wari sai ce ke zo nan zo zo zo zo zo zo me ke wari a ɗakin nan wallahi kai hakuri bera ne ya zo mutumin a cikin kujera ya ce ke wace irin mata ne bera zai mutu miki a kujera ki cire beran nan ga ki ga tsoron bera gashi an sa ki cire bera. da ya zo toilet ɗinsa in ya ji wari ba a gyara ba to shi wannan kinga hissi ne yani abin da ya fi damuwa wato abin ya ji wari ya fi faɗa in ya ji warin abu sannan kuma yana son ƙanshi duk ranar da ya ji ƙanshi sai ya yi magana kai wala gidan nan ƙanshi yake to kin gane mai gidanki sai ki sarrafa shi ta wannan ki rinka sa masa abu mai ƙanshi ki daina barin yana jin wari a falansa ki daina barin yana jin wari a filansa ki daina bari yana jin wari a gangan jikiki ko a kayanki ko kuma ya ɗauki ɗanki yana wasa da shi ya ji yaron na yana warin tumbuɗi ya ce ke wuce irin ƙazamar mata ce ba kya gyara jikin yaro a haka za a kai shi waje mutane suna jin ɗanki yana wari duka in kin gane wannan zai taimake ki zauna lafiya da mai gidanki abu na sha bakwai ki zamanto mai saraha mai saraha mai fito da abu fili in an yi abokarki munafurci in kin yi laifi Allah ya huci zuciyarka ranka ya dade har ranka ya dade ki rinka ce masa ko da ba sarki bane ba dan mai gida ai sarki ne a gidansa ranka ya dade yalla bai duk mai gidan da kace ranka ya dade yalla bai sai ga ya dan yar dariya to kin saye shi haka ake a rinka loda musu ana dora su ake ɓera. ya halatta duk abin da zaki mai ki dauki hankalinsa ya ji girma ya ji ana girmama shi a gida ya je yana ce abokanansa yau ni mata ta faran kai daɗe ma take ce mu yau dama ran kai daɗe man ke ba za ki sauran mijin ke daɗe ba to me laifi dan kin gaya masa amma matsalar ku a yi ta koya muku amma ba ka ganewa yanzu wani shi matar ta sai yake cewa ranki ya daɗe din wata ran ta kira shi a waya halo assalamu alaikum kawai sai abokanansa suka ji yana ranki ya daɗe Allah ƙara miki nisan kwana da imani sai abokin sai ce yanzu kai yanzu mata ka kake gaya wannan yace ba zan faɗa ba mata ta ce ba ranke daɗe me za a taho da shi kafin fata ce ga abin da take so saboda tsabar matar ta gama da shi masha Allah cewa yake me za a taho miki da shi gwai ba kike so ko mangwaro ko zo korodo ko yar kaza ta bakin titi me za a taho miki me kike sha'awa kai wannan ana zaman lafiya da shi wai yau mijinki zaki kira yana kasuwa ko yana ofis ko zai dawo gida wai ya ce miki wai wai me kike sha'awa a taho miki da shi ai wannan zaman lafiyan ya kai ai wani kuma an buga masa cewa to ba na son fa bukatu karki yadda ki mun magana kuɗi duk abin da za mu yi magana da ke mu yi amma banda matsalar kuɗi <laughs> Allahu akbar to ki kula duk abin da kike ba daidai ba ki gaya masa sannan in ya zo yana bincike akan 'ya'yansa a gaya masa gaskiya in an yi wani abu na rashin gaskiya da kishiya a gaya masa gaskiya in kin je unguwa ba ki gaya mai ba, ki gaya masa ki ce ka yi haƙuri ranar na fita ban gaya maka ba idan wani abu ya shiga tsakaninki da abokiyar zama ki gaya masa gaskiya as-sarahatu raha in ji larabawa ka fito fili ka yi bayanin gaskiyar ka hutu ne abu na sha takwas ki zama mai iya karɓan baƙi kina samun daraja a wajen yan uwan mijinki da dangin mijinki in kin iya karban baki mahaifiyarsa ce ta zo a ga kin gigi ce gaba ɗaya kin kasa zama saboda kin ga mahaifiyar mai gidanki a kai mata abinci a kai mata ruwan wanka a ce hajiya mai kike da bukata kaza kaza karki me da uwar miji kishiya kina faɗa da uwar mijinki karki wannan kashe kai ne kashe aure ne dan zai iya rabuwa da ke amma ba zai iya rabuwa da uwarsa ba amma abun bakin ciki a cikin mata yau akwai wanda take mai da uwar mijinta kishiyarta ta ta faɗa har da zagi ni dan nan wani mutum ya kawo min recording ya kawo min yadda ya ji matarsa tana zagin uwarsa wata rana yar uwarta ta zo mata suka zauna suka kafa ashe ya aje abin recording ashe maza wai suna aje abin recording wai yana dauka saboda matansu masu gulma kawai ya ji yar uwarta tana cewa ai wance ai uwar mijin nan in baki da gaske ba sai ta kore ki a gidan nan ki kai ta wajen malam wani wallahi zai miki aiki sai dai ta bi ki wallahi yau ko rashin lafiya ma ba sai a ɗora mata wata da ta fama sai gashi an kira malamin duk ana ɗauka wallahi wani bawan Allah ne yake gaya mu an kira malamin ana tambayar sa boka ne sai ya ce kashe ta kuke so a yi koko a ɗora mata ciwo har abada ta mutu da ciwo sai ta ce ciwo nake so a ɗora mata uwar mijinta ki duba zalunci shi yana nan yana wahala a kanta amma tana so ta kashe mai uwa gobe zan tashi akan harkar baki din nan dan ina da bayanai da yawa akan abin da ya shafi harkar baki saboda mata suna wulakanta baki in ba kayi da gaske ba bako in ya zo gidanka sai ka ji kunya saboda matarka ba ta da kirki da keta wa yara na gida yaron gida yana zaune shi yake muku aike shi yake muku kaza mugunta a rinka hana yara abinci ta ware 'ya'yanta ta ciyar da su mai kyau amma yaron gida sai ta ba shi matacce mummuna duk zan yi magana akai gobe in Allah ya sa muna da rai da lafiya da na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mun afuwa wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.